a gobe ne sha bakwai ga watan nuwamba za a yanke hukunci tsakanin gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf da kuma ɗan takarar jam'iyyar apc wato dr nasiru sugawuna bisa jam'iyyar yadda ta kai kara gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf na kalubalanta nasarar zaben da ya yi a shekara ta 2023 da muke ciki don ba ku manta ba a watan maris ne injiniya abba kabiru su lashe zaben gwamnan jihar kano wanda a kawo yanzu shine zababbe kuma halittaccen gwamnan jihar kano da ke gudanar da ayyuka lungu da sako a fadin jihar sai dai bayan nasarar sa jam'iyyar apc da kuma ɗan takarar gwamnan jihar kano a tutar jam'iyyar apc da ta nasiru yusuf gawuna sun shigar da injiniya abba kabir yusuf kara da kuma hukumar inec bisa nasarar da aka ce bisa nasarar da suka ce ba su amince da ita ba wacce aka bawa injiniya abu kabir yusuf kotu ta tseda gobe 17 ga wata domin tabbatar da wanda ya ci zaɓe kuma idan ba manta ba a kotun tribunal kotun sauraron kararrakin zaɓe an zabtare ƙuri'a 165 da wani abu domin a tabbatar da dr nasiru shugawuna kamar yadda kotun ta tabbatar a baya sai dai bisa dukan alamu fa alkalma sun riga da sun canja bisa yadda lamarin shari'ar ya riga ya sauya salo domin kuwa lauyoyin injiniya abu kabiru su din tun a farkon shari'ar sun tabbatarwa da sun tabbatarwa da kotu cewa lallai babu wata doka kuma babu wata kotu da take da hurumin kwashe kuri'a, matuƙar kuwa hukumar zaɓe ta riga da ta amince sai dai yayin da kotu ta so ta ji da bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta kan lamarin tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tabbatar da cewa duk wasu ƙuri'u da suka tabbata sun zama na halaliya da su ta yi amfani kuma ta sanar da wanda ya lashe zaɓe saboda haka wancan ƙuri'u da aka ce an zabtare ba ta san daga ina aka samo su ba. tun daga nan dai jikin ta gauriyar asar kuma al'umma suke ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata a ce an gyara wasu al'amura da suka shafi shari'a a faɗin najeriya duba da yadda ake wa shari'ar karen tsaye injiniya abba kabir su zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano tun a lokacin da kotun tribunal ta tabbatar da nasiru su gauna a matsayin halittaccen gwamna kamar yadda ta faɗa ya yi wa allah godiya sannan ya ce lallai idan yau mu ne gobe ba mu ba ne, saboda haka wannan kunci a karɓe shi da kaddara sannan za a ɗauka ƙara kuma yanzu an ɗauka ƙarar bayan sauraron shari'a daga kowane bangarori tuni dai kotun ta tsaida gobe 17 ga watan nuwamba a matsayin ranar da za ta yanke hukunci bisa nasarar da ake ganin ana kalubalantar injiniya abba kabirisu akan yayi sai dai wasu suna ganin cewa lallai idan aka karɓi kujerar gwamnan jihar kano daga hannun injiniya abba kabirisu lallai ba makawa an dawo da jihar kano baya kuma lallai an so a ci mutuncin al'ummar jihar kano duba da kuwa yadda ake ganin cewa dakta nasiru sugawuna na jam'iyyar apc sun san bai ci zaɓe ba domin kuwa ko da sa bai ci ba saboda haka ba shi da hurumin da za a ce shine ci zaɓe wasu kuma suka dinga yin kiraye-kiraye ga dan takarar gwamnan jihar kano na jam'iyyar apc da ta nasiru su cewa lalle ya kiyaye cin haramun domin kuwa ubangiji fata allah ba zai bar shi ba idan kuwa ya zauna a kujerar da ba ta shi ba ko da an karba an ba da tabbata cewa ya zauna a kujera ce wacce ta za ta kai shi wata jahannama wannan kalamai magoya baya ne na injiniya abba kabisu da kuma sauran masu hankali suke yi domin isar da sako zuwa dan takarar gwamnan jam'iyyar apc wato da ta nasiru su gawuna wanda su suke mai kallon wanda wasu suke min suke mai kallon kamilallen mutum sai da tuni yan jam'iyyar nnpp kwankwasiya tuni suka fara murna domin kuwa sun tabbatar da cewa lallai kotun ɗaukar kara za ta yi musu adalci kuma za ta dawo da ɗan takararsu kuma gwamnan jihar kano ƙuri'unsa idan ba manta ba gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya riga da ya kai kara a watan a watannin da suka gabata tun bayan da aka yanke hukuncin shi dai kuma a yanzu haka gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf shine yake ci gaba da jan gaban gwamnatin jihar kano inda kuma yake shimfiɗa ayyukan alkhairi wasu suna ganin cewa lallai idan aka dawo aka ce an kwace kujerar lalle an dawo da jihar Kano ba duba da aikan alkarin da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya abu kabiru su ɗin ya ɗauko na haka wasu suke ganin cewa ya kamata da Nasiru su gawunan na jam'iyyar APC ya haƙuri